kira 'yan hukuman najeriya su koyi su koyi abubuwan da ake na niger kuma su masu gojiya na ji shugaban kasa ya yi an ce ya yi magana mai kyau da minista na tsaro da mai ba da shawar na tsaro ya kamata a kulla alaka mai karfi a tsakaninmu da niger kan zancen kidnapping nan mm. duk da nan nigeria da niger an yarda. cewa kasan waje suna da hannu saboda mu ajiye namu na zancen da yake tsakaninmu a warware wannan zuciya abu ya wuce a sai a wantaka a taimaka juna muna ma waɗannan sojojin da shugaban ƙasa nijar da na manan su yi kokar su gan cewa su ci gaba da wannan aiki kalubare ne da shugaban sojoji a nan nigeria mhm. ba na samani nijar za su fi mu kayan aiki kasancewa ba kayan aiki wanda ba magana ba ne ba irin kayan yaki da buhari bai saya ba abu ne na strategy mm. su taimaka kama waɗannan barayin da suke wahar da al'umma ba sojan da yake da tren da security kamar najeriya baki ɗaya kowa zai yi trafi wannan so nawa Najeriya ta ji ta raba fada a wurare eh, da yawa da kuma yaki ma da aka yi mm. nigeria za a a daukaka masu a girmama su mm. saboda aka zance cewa shi wani wuri ya siyo mana kaya a kan waɗannan barayi a yi amfani da ilimin da Allah ya baku a kan mm. waɗannan barayi mu huta ka ba wani dalili ba inda za a yi a ce Nijar sun fi mu kayan aiki wanda kullum ana mangaransa mm. amma ga Nijar dubban bala'in da ake ciki na wahalisu da faransa suke yi da sa musu takunkumi amma duk da aka kullu a cikin aiki suke muna roƙon jami'an mu sojoji da 'yan sanda da suke wannan amma da hankali a sa waɗannan cincinun da yake tashi na yanki na fi da boko haram da sauransu da barayi mm. masu kai masu kaya mm. abun mamaki masu kai kayan nan ya kamata masu hukunci na kisa mm. don fasadi fil ardi kuma muna ba da niger hukumar niger shawara waɗannan aka kama su Kur'ani ya nuna cewa kashe su za su yan fushi ne mm. inna ma jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasuluhu wa yas'una fil ardi eh, fasadan an yuqtalu inna ma jaza'u sakamako abin da za ma wanda suke fasada a ban kasa mm. to a kashe su Allahu akbar a yanke a kashe su mana mm, kashe au yusallamu eh. au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf kala arata su a yanke yin su gaskiya kar ku wani haƙƙin dan adam na waje don gari ya cas an gani ƙarya ne demokrasi da haƙƙin dan adam da ake yi duk ƙarya ne amerika ba dalilin da amerika za ta gaya mana zancen haƙƙin dan adam ko su ban lafiya mu sauran shi majalisar dinki duniya sun kasa tabbaka abinda da abin ka ya saka asasa majalisar dinki duniya abin da ke so shi ke yi ya fi karfin kowa kuma me za su gaya mana kuma zaman lafiya saboda haka ba za a bari waɗannan su ta kashe mu a za a tura wani su suna wani turanci haƙƙi dan adam haƙƙi dan adam wanda ya zo ku kama shi ma ku hada su kashe su waɗannan barayi ne ya isa duk wanda aka kai su a kai su lahira muna roƙo Allah Allah ya ba mu zaman lafiya ka mu amin amin da gwamnati Niger da gwamnati Nigeria da jami'an tsaro da wahalan da suke sha Allah ka saka masu amin ya rabu kuma Allah ba su daman da za su gama wannan ficincirin da ake ciki kuma wanda yake so ka mu da sharri da nigeria da niger da burkina faso da mali da sauran garukan da ake neman allah ka yi maganin su amin amin allah ka yi maganin su amin ya rabu aske mai ne gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa